الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قال القاعدة العاشرة قائدة ينبوة شكو نكرا تنعشر القوائد في الاتقامة قال تشبه بالكفار من أعظم الجنود عن الاتقامة يسن ينكافر شي wanda mini yana wanci ga wuce lalatan daga yankuwan boro ne وهو التشبه بهم يرجع إلى نوعين من الفساد يسن يكافر جوان جبلو أن يمين قبا من يبعنه إما فساد العلم أو فساد العمل إما نيني يلمي كونيني يسو وتعمل هذا المعنى في قوله جل رايق أن نبع نصر قول لا تنهي قدنا إيدنا الصراط المستقيم sakwale ya kwaye morowi siratan lazina na amta alayhim ya kwaye zai joji nema na gairil magdubi alayhim wala dalil banda zai sakwashe wanda yi na banda zai shaji ne ga fasadul yahudi min jihati al'amal ba na yahudi shi lalace na yahudi shi na wuye bayan tu wujin ya ngala yahudi shaji ya ene la yahudi gine ikiyo ikpe ma alopin da ya وفساد النصارى من جهة العلم من يه النصارى بيدي باو ها أبين Ebe يه النصارى e, ni a lókun tó ní àmọ́ ní kí àyán ní ndị ní à fàlì yahudu alimu wàlẹ́m ya àmàlú yahudi dé ilé ní ma nasara amilu fal fasadin lalzi ya kuni ba ba na na ji faruwa ba bin nona in bi mu sha ba hakin lil bi ya zuru sa yahudi shi ye bi an ya kuni la ya manu bi ya zuci deli mu mu gano tun biyu man da shi ne je gane iman shi ko la ji ganewa ya da deli mu mu gano tun biyu man da ya ji na so man shi ya bada lefi da man shi zai ji mu ya zuɓe gaskiya wulawun so mai ji mu ko? inna lalzina ya fi muna ma'azar na minal bayyana ce wani huda zai da su da zai rai ci mini yan bayani yau daga ya ɗaji bai bawi na in ba da ma bayyana wuli nasi filkita bayan ya bayani jiya za a yi da littafi na wula ya kai la'aduhun la'aduhun allah inun ezuzu ga manuta ko ko layin kawai so ko ga ngaso ina so ko wani gadanu mai yejin na so فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله لا تقول الأول للتفت يا دي كان دواي أشي ko a caji a gan daga ba su kobo mai daga ba su kobo an ɗan lagamanin su ta su ya zaji ma lagogai na su ko yawa ne gado nan mai zane liye da alamai limi na yajin na tsowa ولا تقول بأسنتكم الكذب هذا حلال وهذا taftarwa لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون إذا وجد تحريف ويغير سكو zane jahili mina ya jin naso jahili man na jan yi harifu kalima amma wazi ya na kalima fan da ganda nubo ina yi gina alawa jikolli alawa fani ya fi zashi ganga iboro zane je ilimi ne ji no ja ilimin na sojan yoko gan abu mushabati min nasara ko da da nasara je da an ya amala bila ilimin wala basiratin sai da lotun kun ga ilimi amma da basira wani shagala wa kula wa wa azkaru shi wọ́n wà náàfíìlú jí wọ́n wà kànlú wọ́n wà nínú jí wọ́n wà wọ́n lè kai kàtú jí wọ́n ti lokacin ya wọ́n fẹ́ abẹ́lẹ̀ lẹ́yìn lánàá tí ó jẹ́ àlẹ́ àgúngún katọgbá ní jẹ́ àlọ́gbá lẹ́dí sọmúta da sauransu a

ní ọjọ́ ló fi àwá káṣì ndochi gwonta ndochi wanda gufeji ibada wa feti toji wanda oga ndochi ebe toda mai ego tsomba so kuka din ko ta ba ta mu amma ibada ne zagaji matashi liyu ba nan da gina wa ke majo ga kan sama shekul islam ibn taymiya rahimahullah kitab al-iqtida sirat al-mustaqim mukhalafata ashab al-jahim ita da ibn taymiya no kai yayi da sirat al-mustaqim hutu sunan nan wa ashara fi la anna ba'd umuri wa ashara fi ila ba'd umuri ahli kitab muti da ishara da lita asu da ba sashi labarin lokacin na yahudi jadi ko nasara je jina yatbiha hadhihi al-umma na maluman na liyajtaniba almuslimu alinhirafu an siratil mustaqim ewo muslimi kuya daga tifayan daga kwai buru ila ila siratil maghdubi alayhim aw ad-dallin ne zawi da afan da kwai zai su kwaji fushi bai ko su ko kwaji na wa rada qaulullahi ta'ala shi la misali bayan su kula tun ga wanda kasiru min alil kitabi dokun min alil kitabi shi wa ba'u mu mafiya la yarudunakum min ba da imanikun kufaran hasada na ga fanki adini ya lugwa ne bin kafin ce da hasada ne biya yanar min indiya yi min ba da mata bayyana launin haka ba na gaskiya tu layanin ba za cin ganna ne ba ne ga yahudi ji a ga ni bi isa rige ci a magana nan maryamu ya ci wuda nasara ji masukun

la ya lamun da la da aluman da majima eh, eh shi eh da waye limi na na kuto an ita alamu na min ba duru bala yan fa'u yahudiji aka da ji siri a ji jiye da a aje da ba alibi suleiman har da yana ne tatir da je musulmi ne da e da waje je ruja hm eh ji yahudi be na fara je jibu ta kabari yan zakir ki aji ga shi aji alibi ga lalallahu yahudu wannan sai ta kazo kubur anbiya'ihim masajida ta ce yanzu ya je musulmi na zai da wajen tawafi yan kabari inda ce yi sallah ya je kabari inda ce yi sallah ta ce kabaro ko inda ce yi ta zai ku kabari min wani yahudi ji a da ilimi a mai lamitowa ka ta ce musulmi ya dai man shi da bane da ilimi a mai lamituwa na ilimi a ganana na fara ji masu kuna da jikin buta so da na a mai jikiya a mai da ilimi a buga lega wa san wa san shatanya energy addini ya wudi be kwaji na wa jiki an wa soya yan nasara ji be the same thing amma bani ba nan wani gaga a tashabbu bil yahudi wan nasara a tashabbu bil kuffar mi azumul junani mi istiqamati nan nasara be yahudi ya fi kishi amma ji fanka hmm. amma ji kamera a maji mashin a maji keke a maji kwamfuta a maji intanet ki hukunce musulmi jan amfani gani a ẹgbẹ́rin náà gẹ́ ẹgbẹ́ jẹ́ náà rẹ̀ gẹ́ tọ̀ náà da tí kì bá ní sọ́rí tó wà nínú gọ́ọ̀lẹ́ ẹnẹ yẹ̀wú díbẹ̀ nà sára ṣe gá jiná wọ́n kuma lamini shi kita zuwa bayanin gan waga guni na imma wa ganyen doro ne ya wuri da nasara shi gaji na fata wa gago gan na solwa inna da inda lahi al-Islam ko mai yanzu shi ganyen doro ne ya wuri da nasara shi gaji na wa gwaye gwamnan duniya ta wani kyau jade gan na soke jiki ma na soke loma nga ko mai da shi nga to yana rufe da sara shi gaji na jeja so nga agwa wani so ya agwa nga na ji sifa yana kirki so ya sai mun alqala fa yatabiuna asanahu ne pati ya guni ti zugun yana ga yi wangi dabo na gu ina ji dai ja na ji ki akici zalibani abla ibn rafi dinguji musulmiya amma ngan la ya kowa ne bi ne lo majina nan da ne bi mamitu gan na yana ji amfani nan salman al-farisi nan ga ya shawara da abu kuma yanzu zo to fan da kin ga da sha ma ba mu madina gwa ba ba salman al-farisi da yi a wuce eh shi abu farisa mwaja amma mutu mutuka ala mutuwa amitu anan galla kada amamtu an anha anil gailati ba ga na kan galilaji inda ya ya gibe ya buga ke ba bi ma ni ganin faran wa jina da hatta ta zakar zakartu alal farisa wa rum uji wa paga farisa da ruhu ciji yasna u na zalika ya jashi ga wallahi duru me lagunto ya wladin ya jaja no problem mushrike makaci ne ya wani kuma badiri ne wale zan ga ci makami ne ya zan ga ci ko a awon mabajo to ya gaje lawu ji mus lawu muslimi kenan jikinin kenan kakanin ashe wa alaihi wa biyan ne ci da zai ji musulmi ne in da yin na ji amfani nan ogo awon ga ya ga wasu ga no ko ga na ali addini ya musulunci ba no ne ga kai da na labi ne ba za mu ce le ga ga ga mata ce ba da ko ruwa min wani kai ga na ji ingila ne ga ji mo ga da mo le da wai da na ji ne ga tai na hmm. a eh <laughs> eh ọdí àwọn ìlànà tí ó rẹ̀ káàrẹ́ tí ó ga owó ọmọ ẹgbẹ́ lè wú jíjí wọn ní wọ́n yẹn lọ́tọ́ jíjí à ń nọ́tọ́ àti láàyò wọ́n ni mọ́n àrọ́mọ̀ sí nẹ́tọ̀ láàrín ẹ̀tí àkẹ́jà ní ìbájú gan al'asufil ada ti alibaha ndagwa ka enega abẹ́gbẹ́ ló jẹ́ ara àmúlò ńgá giya wani kin nasara ya gwaji wa ko maji ka zuba wa jani wa hukunci ya ra ko laji ke a kira shi laji ta inji inji inji an ne cin gani ya kala me bi ya ga qadim yahud ga kad fazam al yahud ko alama ma hasadu al mu'minina ala huda wal ilm aku yahudi jibo ya sada naji mu'mini je ce ba wuna ta ne ne limina jene قد يبتلى بعض المنتسبين إلى العلم وغيرهم بنوع من الحسد لمن هداه الله بعلم نافع أو عمل صالح ساشي زي جيبي لمينا سوكو ما تشيلو وغن بياسده يا زانو تنجي لمينا بيا انفاني ومولو كيكيرتنا هو خلق مظلوم تبيا سقام ينو مطلقا هو في هذا الموضع من أخلاق المكذوب عليهم ندنا النوم ندمين صفا ينزي يجيكينا da kwaji fushi bai yi nan sashi mun jajan fe le jaye tabiya ya wudo sashi mun jajan fe di fari tabiya ya wudo sashi mun jajan fe le ga ya alheri ga zairin doro iri ne wudi ga naga abu na wallahi wayi ba wuna za ta yi fe li tun sata da lebu na wani fe le ga mu wato a jifin gimi a jijen nani zan domin yau bushara ne ina a ga layar jannata illa mun ka na wudan aw nasara dan yawa da jina sai daga ta ya wudi ko nasara ne kazu bikiyafu gawa ya zukuru rahimahullah amfilatan adida ga manci fetu misali je ka ka ka ka ka kai min al'umuri latiya min amali yahudi yan lamarin na jima fi da min ya tuye yahudi jau awa amalin nasara ko ya tuye nasara shi wa kad ya tashabbahu bihim fi ma fi fi ha ba'dul muslimin sashe musulmi a sai da sai wa kad qala an-nabiyyu alayhi sallallahu alaihi wasallam ga la sanana man kana qablakum shibran bi shibrin ya lami ko zai ga be na ko e gwa ko miti da miti wa zira'an bi zira'in hatta law dakhalu juhra dabbin sabatumuhu kaga me fu ya dab kata dini igani fuwa akare da wani bukhari muslim ruwan ya ce so kai da daga da ci ya wuri bai nasara ji ne da zai ci bai nuyi gidi sararo ne zanu ta dan ya alumi ne ga yau cikin wadda ga zanu ce ne role model ko ne dai ya wuri bai nasara zanga ci adadiyan kafiri na ju pe fiti wo be tari agbe rayuwa ile ga adadiyan musulmi na ju pe ko so aga alibi nare gaji zanga ci footballer ji zanga ci newscaster ji zanga ci fíìmù to yìí zanga ci hollywood to yìí zanga ci wunde shi ne riri àwọn wá àdúgbò sí ìwúlò fáwọn aṣílẹ̀ kó sọ abẹ́ ṣe yáà níbi kó aṣílẹ̀ bẹ́ṣẹ̀ bí zẹ̀lẹ́tì kó èjì ṣe yáà níbi kó èmi ṣe yáà ko kó lè lókun ẹbẹ̀ dẹ̀rẹ̀ ní kó ta àdúgbò kó fún káwọ̀ sọ́bà ayẹ́mẹ̀dínà fún ayẹyẹ ajẹ́lẹ̀ tó ti ẹni wọn. kó jí gáyìn akú na khatima láàrin òtí ọ̀sọ́ àdù ṣiṣẹ́ àdúgbà nígbẹ̀lẹ̀ náà bẹ̀rẹ̀ gé na sára bákúbákú ko lọ́wọ́ àfẹ́ yìí wọ́n àfẹ́ kò fi tó jẹ̀m̀pá ní new gan John Maxwell new gan John Maxwell new gan John Clapperton hmm. anyu gan anyu oyi kan náà anyu gan Socrates mọ́ anyu lóbìnrin ẹ̀ eh, kó plato mọ́ anyu lo zakanlọ́ mọ́ anyu jikanlọ́ takadẹ́ wealth of nation mọ́ anyu dẹwo Adam Smith mọ́ tí orí ó dẹná pátá ó dìyàtọ̀ àfihàn kò fi tí dànjọ́ àmọ́ àgbọ̀ orí máa máa ríkì gan kó ibn qayyim gan ko gan man kaza gan ko ga imam ahmad na ambali gan ko ga amma ibn zaid gan ko ga amma ibn salama wuce son gunci ubo ko da jaka suna wuya no ji ga ko the same that the tiga lo ka ba ga dadi shi wujili a shago su wa ilo fo ba tan wun le ya nya amerika a matsayin kwa a bangarwa takarda yan ciwo ripa kunu wasu na wasu nan gaga da ta intanet ya fi goguli babu ya jiki eh babu ya da dola da rikin na transfer kawai turu jimiya ko ko amazon a a lau khatima ga aftatimu nga aftimu bi kalimatin jamila matina li sheikh al-islam ibn taymiya ga ga istiqama na fata gunje ga ibn taymiya ne ga na sana ne yaqul ibn al-qayyim ibn al-qayyim ga samitu sheikh al-islam ibn taymiya yaqulu ga ibn taymiya ga azamul karamati luzumul istiqama na karama ne wacin ga nan abi ke koyo

karama na maga karama na wata ti te kabo rago ce nan wala unu je mamaki ngala gwa dublo du fe wo mo ba ngawa wa kiya e wuci ya ngala nga ce ki mo cha gwa ti nga ti gwa finilu je finilu je wo ko la diga ne wa ngale ngale bi mu ti ba ne kan nga ba mo ka nga le chichi mota cha unja nga dikimo eh nga jiwe ndoro mo mota akini ya ndoro mo juba mo ti kichu mo lo chaza da mo fulo mo ga dikimo amaga to mi kimo le ga ni pata karama diki ani eh karama kara karama mu yaji tabbatarwa ne unji karama wa waza ina waza da kiyo istiqamayen wala no pene so ko be tuciye ganin wani kala shehul islami fi kitabi ibn taymiye gani ta fi alfurkan bayna awliya rahmani wa awliya shaytan wa in ga wa inna ma gayatul karamati luzum istiqama la karama ne gal karama ne wallo lo bay istiqama wala go fi ko goro daga mazo lan go ci ndi aji wa numa wa karama za alani mai ne da jinai fi yi ko bo kanci ko tubuce tubuce fe sunai jenu Kun wunji suna so ku yayin gashi ga da su na zo mun da ci isu na zo biri gito da wanda Qur'an wanda suna ne ba boye wali hadha yaqulu ibn al-qayyim an ba'd ahli al-ilm qala ga yabo ibn magana ibn qayyim ga yace da yace mun wuce jo ga kun sahiba al-istiqamati la taliban karama afe zana labbe ko gboro ga wala mi to ne diga karama ta wafe da waza fẹ́ẹ̀nà na saka mutarika tun fi talabil karama ya bada ra'ayi wayannan wada mai karamun wa rabbuka yutalibuka bil istiqama to kuma yana wanda yana istiqama mu da ga an je boye mamaki jo ga yi mamaki mu le ka ta da ga ga ade ne wa jo ga ci shampan ne le ba wa feli mamaki ndo ciye nan daga ba da ka rubuwa wani da bida pata je labari da wuri káṣì ilẹ̀ yi tẹ́jú kí o ẹgbẹ́ ìṣẹ́jú gúdú àbí bá agbó ní kílọ̀ ẹ̀yàn mamaki ga malaka lókè rẹ̀ ga ajú wọn ní mamaki gáwọn ajú wọ́n lè káàdẹ̀ járíà máa rú náàrú ẹjẹ́ ozo dajjal oúnjẹ náà mọ́jẹ́ àlìjẹ́ náà ko alali mafitina wa ga

gama la zamani ko ta na shi nona ade zamu ci dan mu si riri ci yore wanda ga bi on ti lazari ce ci zan gafi guba mhm zan mm. gafi guba mu ci apogun ni ke to ci ga ciyo la ko sabin da ci dan sabin ci ne yi an ya da ife gan rẹ̀ sọ́wọ́n tó ti jẹ́ nìkí náà fún ìṣẹ́ gan nílà lẹ́jọ́ sọ́wọ́n tó lò ìlú fẹ́ dàlẹ́ ìlú kòbí ǹdí èdè bá dà nínú fali tíútí na tíútí ǹkan fẹ̀yú yìí lọ́pọ̀sọ̀wọ́ tuntun lámínú di kí o lámínú dára yìí ẹ̀tún náà záàmù yìí náà ṣàtọ̀ abẹ́ náà kọ́ ìdíra náà kú àti ìbéèrè yìí ẹgbẹ́ kí zawangi shi biya ta fi ɗaya mamaki

ẹgbẹ́ yẹn pátákátẹ́ kọ̀dúrà ìjọrọ̀ lámẹ́jáwọn bó jí lámẹ́tí wọn bá tán lámẹ́tí wọn á ti jí lámẹ́tí wọn túbù jíjí kó lámẹ́tí àwọn jẹ́mì pátá ìdílé mọ̀fàyẹwà kàràánù àtọ́mọ̀gẹ́ èyí náà wọ́n jí nẹ́gẹ́ sí ìrìà rẹ̀ jí àwọn tó ń jẹ́ àwọn daga ibn qayyim ba ga bi ma'ana annal abda yanbaghi ala yakuna dauman wa abadan mujahidan li nafsi ngon ta ce wujo kan doro fi waji kula be ta ce fi waji kokari sallah waji nafila waji qur'anu wa ba azkaru waji eh wa wadan len baka kwa biya gani duyi fi an talzima siratal lahi almustaqim walolo be ko ngoro soko wa an tuhafizu ala ta'ati tabaraka wa ta'ala wa go emilatu soko go hota wa yajida nafsuhu ala zalika hmm. li anna la zamal fawz wa akbar al ganima yabo da daraja ko gani be ganima na wace ne wa qaulul tabaraka ga ga nasu ko lati ne ga gan innal ladina qalu rabbuna allah lalle zai ga ce ta gai allah wona thumma istaqamu ataku yikini na tatanazzalu alaihim al malaika malaika sai ci biya ko allah ta khafu ya ga su da ma wala tazanu ya ga jira ma? gan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun bushara madana bi ajri naji alkolina nanu awliyaukum fil hayati dunya ya waliye jo tun daga rayuwa jabo wa fil akhirah tu'alikiyanu wa lakum fiya ma tashtahi anfusukum wa lakum fiya ma tad'un Ina la yawa pata ne no kiwa wo imi nuwa efu wuhu enjichi Fifi, pata wa dikio ẹ́sàbí àlìjẹ́nẹ́bọ̀à ẹ́gbìmọ́rí àlìjẹ́nẹ́bọ̀à ẹ́jẹ́ àìlà àlìjẹ́nẹ́bọ̀à ta ẹ́gbò àlìjẹ́nẹ́bọ̀à ìjẹ̀rábọ̀ egbò ndíà ọdá àlìjẹ́nẹ́bọ̀à ìjẹ̀rábọ̀ mẹ́mẹ́ wà ní mẹ́láàdíà kọ́ ẹgbogbo ìnàláwà bí wọ́n wà dé wọ́lẹ́kùn fi a máa tẹ́dẹ̀wò ní yana ga cin gano daga bayar su ne fabe da zane. zanen wadda kawai la ya zaji daga nasu kula su ne ga inna lazina kalu rabbun allah ne daga su kai gaya allah wa nasu masta kama ca ku gina fala khawfun alaihim wala hum yahzanun da su da baya razana ma da baya ulai ka sabu jannati khalidin fiya ne ga e gina aljanna ja da da felo jazan ma kanu ya amalu ya gagu ya tuna filo nan as'alullah al-karima nan gawo ba bai sako nan wacce ne rabbal ya tuna lalashi nan wacce nan asma'il husna bi sunna ji wangine wa sifatil uliya bi sifuna jalla tuna an yaktuba lana jami'an asbata ya yi bi cikin bi walidayata bi bawe gore ila siratil mustaqim da akwai goro wa idana min sabilil magdubi alaihim sakum gwayusa daga akwai zai su kwadi fushi bainan wa sabilil dalil sakum gwayusa daga akwai zai ji abi kana wa yasbi alana sha'anana kullu sakum salamari yuji amin wa yusliha lana dinana allazi huwa ismatu amrina so mutalam da ajini yuzube wa yusliha lana dunyana allati fiha ma'ashuna so mutalam da yayi yuzu e gogo goga de istiqamani wa baduwa yan ameke gogo ga de istiqamani wa se da batutu ayin ijegabo don to ajele le da wa je alo lo ajele ijegabo wabtaji fi mata taka Allahu daral akhira ina sa kuka yaune wallahi wali jinna wallahi wali kiyami amma to so la ta sana su baka min ad-dunya rabo wai joga batama fa sun kama sun la leka e bono de ti ka mo ti kan awoja jiyawo wa jula ya ma ni ko so hi na mi ibadikum wa ma yukum wajibi so kwe ngoji ana ko so kwa dini mawe fanka kiriki nana fi ga sa kuma wai gole yace kama ga bojo da fa sa ku za a a eh yin na zame yace kama gani ya rasara ni mati alabu ni mana kwaji ya wani kwago wuli alabu wuli alabu ni mo wuci e. man e hmm. ga ne a je wannan wanda yace kama ya zai ji da yace kama da imani fita shi talaka jawa fita ta wanda ciyo fita mabiya jawa ta ci to mulki ne ta imani da tun náà jígá tí wọ́n lé lówó jígá jẹ wá ní automatically wọ́n lè fi a á ń jẹ́ wó zaka sadaka wọ́n túnmọ̀ salaci wọ́n túnmọ̀ kanta láti wọ́n fi azù wọ́n gbọ́ kuranu wọ́n di sadaka jẹ́ máàbò wọ́n ló kíkíríkí wọ́n dẹ́ ẹ̀ṣà wọ́n yé wọn dán wọ́n jẹ́ ara wọn wọ́n túpa wọn ko wọ́n bí kí wọ́n dán wọ́n dá sọ lóòdó lèdè yá yìí sìká rẹ̀ ní kíkí owó wẹ̀lẹ́ gẹ̀gbẹ́ rí di wá lọ tó bá kẹ̀lẹ̀ wọ́n tí sìká wọ́n wáyé bọ́bá òde fẹ̀yìntà bọ́dí ná ẹgbẹ́ ìsàlùwò ti fẹ̀yìntà nínú ìlàtàmígá dánú káàkọ̀ adá alúwẹ̀dá àti ìgbésà àbá alùdù fún ìbílù ojú yi tó lálùwẹ̀ ti mẹ́lẹ́ èdègẹ́ ilé yìí sìká wọ́n ẹ̀rẹ́ so a sai da na akirata lallaci fiya ma'aduna alkiyami na mai yashe ba yasa ku ta wuzu yayi wa manzo zai amin nari o nikila jannata faka di fa tsanar su gwa gangwa biyan ne wa jula da ajina hanzar na da rabari wa ya ji alal hayata ziyadatar da na fi kulle khairi ije su kwa wani ta bibiya alkhairi dundu wal mota rahatar da na min kulli shar

وصلى الله وسلم وبارك وعنم على عبده ورسول نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين يقول الشيخ عبد الرزاق عزو بابواني دون والله أعلم وبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظ اليقين من الغير ليسأل من مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر فقائد على الجنة سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك